Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Al'ummata al'ummatanin duniya muna kuwa fatan alheri barkanmu da shigowa wannan YouTube channel mai suna Suraj Umar TV idan yanzu ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu a shiga a danna mana subscribing ta ina dinnan muka sake sabon wani karatu zai zo zuwa gare ka ko kuma ya zo zuwa gare ki yau za mu ci gaba da karatun falaki kashi na uku wato hukuncin taurari. Eh, kowane tauraro akwai hukuncinsa. Akwai mai kyau, akwai mara kyau, akwai kuma na tsakiya kenan. To don haka wannan shi ne. a, idan aka ce sa'idai, akwai guda taurari guda hudu, sa'idai. Wato sa'idan taurari su ne guda hudu? Akwai mushtari, sa'idi ne. In aka ce sa'idi za mu ɗan yi bayani akan menene sa'idi. Sa'idi abu mai kyau kenan, mai kyau. abin da yake da kyau shine nan sa'idi. Eh, to turaren akwai masu kyau. A cikin turaren da muke da su guda bakwai to akwai masu kyau akwai marasa kyau. da haka masu kyau shine akwai mushtari. Shi wannan turaro mai kyau ne haka yake. Akwai shamsu, shi ma shamsu mai kyau ne. Sannan akwai zuhara, ita ma zuhara mai kyau ce. Akwai kamar ƙamar shi ma mai kyau ne. yawwa nan su ne guda hudu su ne nan wato ake ce a sa'idai masu kyau kenan hukuncin da za su bayar da hukuncin da za a yi da su da hukuncin menene duk hukunci ne na sa'idai eh yawwa sannan kuma sai akwai akwai akwai hisai kuma guda biyu su kuma akwai na hisai guda biyu su kuma in aka ce na hisai su kuma ana nuna cewa wato marasa kyau kenan yauwa nahisai marasa kyau kenan idan aka ce nahisai wato marasa kyau kenan su kuma guda biyu ne su ne nan marasa kyau akwai zuhal shi wannan bai da kyau kwata-kwatansa bai da kyau mara kyau ne akwai marika <coughs> marika shi ma mara kyau ne murika mara kyau ne shi ma mara kyau ne yauwa to akwai na tsakiya wanda ake cewa 'yan kan katanga kenan tsaka-tsaki kenan shine mutazizi. Eh shi kuma na tsakiya kenan. Wannan shine ake ce masa wato ɗarid. Ɗarid wannan shine mutazizi na tsakiya kenan tsaka-tsaki. Na tsakiya shine ake cewa shi shine na mutazizi na tsakiya kenan. To wannan wato shine na hukunce-hukuncen taurari insha Allah Allahu. Duk inda ka gansu in kai za ka yi hukunci da su Tunda za mu akan ya ake hukunci da su, yaya suke, ya suke a sama, me hukuncin su, ya suke, ya suke, wace rana ce ta su wannan mala'iku ne nasu, duk za mu zo mu hukunci. To yana nuna cewa lallai wannan insha sha za a gane cewa ya abun yake tabbas. Haka wannan guda huɗu su ne nan sa'idai, Mushtari da Shamsu da Zuhra da kamar mara kyau kuma akwai Zuhal akwai Marika. fadarit kuma Mumtaji na tsakiya kenan. insha Allah to a biyo mu insha Allah ka kamanta idan yanzu ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu a shiga YouTube na mai suna Suraji Umar TV ta yanda dai inna ka sake samu wani karatu zai zo zuwa gare ki ko kuma zai zuwa gare ka insha Allah yauwa a ci gaba da biyo mu masha Allah